masu sauraro. Da dai ta ga babu wata dabara sai ta ci gaba da kiran sunayen Allah tana mai neman taimakonsa. Bata daɗe da fara hakan ba kawai ta ji dukkan kasalar jikinta ta yayi wani irin gagarumin ƙarfi ya shiga jikinta. Kawai sai ta cicciɓi jarumin Nasbul Ashman ta goya shi a bayanta ta ɗaure shi ta mau da mayafinta sannan ta sako daga kan wannan dutse. Nan fa ta tsaya tana kallon saman ramin tana tunanin ta yadda za ta iya hawa can sama ta fice daga cikinsa nan fa hankalinta ya sake dugun zuma domin ba ta ga ta yadda za ta iya fitar ba musamman yanzu da take goye da jarumin subul ashman a bayanta a daidai wannan lokaci ne jarumin subul ashman ya dawo cikin hayyacinsa ko da ya bude idanunsa ya arba da bayan su haila kuma ya fahimci goya shi aka yi sai ya ruɗe ya kasa gane kowane ne ke goye da shi kuma ya kasa tuno duk abubuwan da suka faru gare shi a baya a takaice dai sai da ya ji kamar an wanke kwakwalwarsa babu komai a cikinta domin ya manta da komai da kuwa hatta shi kansa kuwa a wani lokaci yana jin wani irin tsananin ciwon kai kuma kan nasa ya yi masa nauyin gaske sakamakon kumburin da ya yi ashe lokacin da jarumin subul ashman ya faɗo cikin wannan ramin mai zurfin tsiya take kansa ya bugu da dutse ya dare sanadiyar wannan rauni kenan kuma a take kwakwalwarsa ta sami matsala kuma ya sume nan take bayan suhaila ta shafe 'yan dakiku tana tunani da addu'a sai wata dabara ta faɗo mata Allah ya sa mata wata hikima a cikin zuciyarta ta rinka ɗebo ɗanyen jijiyoyin bishiya tana kukula su har sai da ta yi igiya mai tsananin tsawon gaske dama ta cire wata adda a jikin nasubul ashman wadda ta rinka saro jijiyoyin bishiyar da ita sai ta kulla ƙarshen igiyar a jikin tsakiyar addar ta ɗaure ta tamau sannan ta fara wulwula igiyar a sama tana mai ci gaba da neman taimakon Allah daga can sai ta cilla igiyar zuwa can sama da dukkan ƙarfinta aikwa sai igiyar ta tafi da gudu kuma ta isa can saman ramin wani addar da ke jikin igiyar ta makale a ramin wani kwarin dutse saila ta ja igiyar da kyau ta ga bata tsinke ba sai murna ta kama ta nan take ta kama igiyar ta fara hawanta tana goye da nusubul ashman kuma tana ci gaba da karanta addu'a haka dai ta ci gaba da hawa kan igiyar tana reto a sama har tsawon sa'a biyu da rabi har ta fita daga cikin ramin gaba ɗaya ba tare da ta gaji ba ta faɗo ƙasa duk da cewar tana goye da nusubul ashman sai dai tafin hannayenta gaba ɗaya ya ɗori ruwa ya kanta saboda kamun igiyar ko da ta gama fitowa daga cikin ramin gaba ɗaya sai ta kwance nusubul ashman daga bayanta ta shimfiɗar da shi a ƙasa a sanane ta ji wata irin tsananin gajiya daga labaita sun shige ta ta kwanta kusa da nusubul ashman tana ta faman haki kuma tana kallon zurfin ramin da ta fito daga cikinsa tana mai tsananin mamakin yadda aka yi ta iya fitowa daga cikinsa da kanta sai ta ce tabbas ba ƙoƙarina ba ne kawai ikon allah ne a daidai wannan lokaci ne ta juyo ta dubi nasibul ashman ta ga ya bude idanunsa ya kora mata idanu yana kallonta kamar bai taba ganin ta ba kuma bakinsa na karkarwa kamar yana son ya yi magana amma ya kasa cikin sauri ta miƙe zaune ta dube shi ta ce ya kai jarumin jarumai ka yi wa Allah godiya da ya ci rayuwarka ka kawo izuwa yanzu babu wanda zai yi zaton cewa za ka rayu ko da ta zo nan a zancenta sai ta ga ya ci gaba da kallonta kawai amma ya kasa cewa komai ko da ta ga leɓensa a bushe sosai yana wani irin tari sai ta fahimci yana buƙatar ruwan sha nan take ta ruga zuwa cikin kwazazzaban da ruwa ke gudu a cikinsa ta rinka kwalfar ruwan da tafin hannayen ta biyu tana zuwa tana bashi a baki yana sha har sai da ta yi hakan har sau uku A nauɗin ne ya kau da kai alamar cewar ya ƙoshi a'a ni a irin na sai in rasa ina jarumi ilna jibe ke shiga ne a tunanin suwaila na subul ashman zai yi mata magana a wannan lokaci amma sai ta ji yayi shiru bai ce komai ba haka dai suwaila ta ci gaba da ɗawainiya da nasubul ashman a cikin daji duk sa'ad da za su ci gaba da tafiya shi baya iya taka kafafunsa sakamakon ya sami karaya hudu a jikin kafafun biyu kuma duk suwaila ce ta gyara karaya. sai dai ta goya shi a bayanta su ci gaba da tafiya har sai da suka shafe sa'a guda da rabi sana suka iso birnin sarki hamza wato garin arnan daji na da waɗanda suka karɓi musulunci a wajen nasu ashman inda mahaifinsu haila ke mulki tun daga nesa dakarun da ke gadin kofar garin suka hango su haila goye da nasubul ashman ko da suka shaida ta sai suka ruga da gudu suka kai mata ɗauki wato suka karɓi nasu ashman suka tafi da shi da gudu a ruɗe ya zuwa cikin gari kai tsaye suka nufi gidan sarautar sarki hamza ko da jama'ar gari suka ga suhaila ta dawo duk cikinta da raunuka kuma suka ga an ɗauko ni subul ashman ranga-ranga a hannu sai kowa ya ruɗe aka kama koke-koke ana ta hailala aka ɗungumo zuwa fada tuni labari ya riske sarki hamza don haka a firgice ya taso daga kan karagarsa ya ruga ya tarbe su nan da nan ya sa aka kai nusubul ashman da suhaila har cikin turakarsa sannan aka kirawo likitoci irinsu jarumi el najib suka doƙufa a kansu haka aka gama yi musu magani subul ashman baya um baya um um al'amarin da ya razana kowa kenan musamman sarki hamza da gimbiya suhaila waɗanda hankalinsu ya fi na kowa da gunzuma ainihin suka rasa abin da ke musu daɗi ana gama yi musu magani ne sarki hamza ya dubi suhaila ya ce ya kiyata ina raguwar abokan tafiyar jarumin subul ashman kuma ina dakaruna waɗanda na ɗaki tare da su su yi miki rakiya wai shi ma yaya aka yi kuka shiga wannan hali ke da nusubul ashman ko da jin wannan tambaya sai gimbiya soyala ta kasa bayar da amsa kawai sai ta fashe da kuka al'amarin da ya ƙara dugun zuma hankalin sarki hamza da jama'arsa kenan sai da sarki hamza da mahaifiyar soyala suka rarrashe ta gami da bata baki sannan ta natsu ta kwashe labarin duk abin da ya faru ta zayyana musu jin wannan labari sai kowa ya kamu da tsananin takaici Gami da mamakin yadda aka yi har nusubul ashman ya rayu domin a tarihin wannan rami da ke ƙarshen gari babu wani abu mai rai da ya taɓa faɗawa cikinsa ko ya shige shi ya fito a raye sai nusubul ashman da su suhaila take jama'a suka kama kuka suna tsine wasu jarumi musin da hashuwan sarki hamza ya dubi babban likitan wanda ya duba nusubul ashman ya ce ya kai wannan babban likitana wanda na gaje shi tun zamanin kakana a matsayinka na wanda ya kware a aikin likitanci me ka fahimta dangane da halin da nasubul ashman yake ciki a yanzu ko da wannan tambaya sai likitan ya ajiye zuciya yana mai sunkui da kansa ka daga can sai dago tare da yin ajiye zuciya iri mai sarki hamza ya ce ya shugabana bisa binciken da na da kuma la'akari da halin da nasubul ashman ke ciki da kwarewata a cikin likitanci na lura cewa sakamakon faduwar da nasubul ashman ya yi cikin ramin kare kukanka kansa ya bugu da dutse Shi ne ya sami wannan babban rauni a kansa kuma a dalilin hakan kwakwalwarsa ta taɓu amma ba taɓuwa ta hauka ba taɓuwa ce mai sa mutum ya manta da komai da kuwa a halin yanzu kwakwalwar nasubul ashman ta koma kamar ta jaririn da aka haifa wanda bai san kansa ba bai iya komai ba sai abin da aka koya masa duk abin da ya yi a baya ya manta shi hatta yadda ake cin abinci sai an koya masa a yanzu kamar yadda ake koyawa yaro yayin da ya isa cin abincin ko da ji wannan batu sai hankalin kowa ya da gunzuma ainin aka kamu da tsananin tausayin nasubul ashman aka rinka zubar masa da hawaye duk wannan dogon zance da ake ta yi nasubul ashman kallon mutane kawai yake yi amma bai gane ma cewa a kansa ake maganar ba sai kallon jama'a yake yi kawai tamkar bakon da bai taɓa shigowa garin ba saboda babu wanda ya shaida tamkar ma bai taɓa ganin ɗaya daga cikinsu ba Alamar gimbiya su haila kuwa a can ƙarƙashin zuciyarta sai ta ji tana farin ciki bisa wannan hali da nasubul ashman ya shiga tunda ta sami damar da za ta dasa masa soyayyarta a cikin zuciyarsa tunda ya manta da komai da kuwa na rayuwarsa sai sabon abin da zai same shi a gaba to masu sauraro shin gimbiya su haila tana samun nasara akan wannan ƙudiri nata yaushe nusubul ashman zai warke har ya dawo hankalinsa ya ci gaba da jihadi a wannan nahiya idan nusubul ashman ya samu lafiya zai bi bayan su jarumi muhsin ne a wani hali su jarumi muhsin suke shi muhsin yana cika burinsa na auren gimbiya ramlatul auliya bayan ya kai wa mahaifinta ruwan samsalul bahar ya biya shi alkawarin da ya yi duk wanda ya kawo masa wannan ruwa me zai faru idan ramlatul auliya ta samu labarin subul ashman yana rai? bai mutu ba menene makomar ta da shi marubucin littafin wato abdulaziz sani malakin gini ya ce maɗu a littafin kare kukanka littafi na bakwai domin jan ci gaban wannan kasaitaccen labari sai ne da na karanta muku littafin najib ishaq sale nake cewa masu sauraro da fatan littafin ya nishaɗantar da ku ya faɗakantar da ku kuma kun ji daɗinsa ku biyo mu a littafi na bakwai nan ba da dadewa ba domin jin ci gaban wannan ƙasaitaccen labari kada dai ku manta ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a ranka sanar da ku da zarar mun daura sabon littafi a kan youtube daga ƙarshe kada dai ku manta domin samun waɗansu littattafan za ku iya samu na ta wannan nomba 08065966036 sai an jima Bisalam El Najib Production Channel taku ce.